أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى يا داود مزاقي نبيكم ومجلسي نبي آه، تتنغن الدورة تولى لتاسي تزكية الجنان باختصار أخلاق حملة القرآن asalin littafin babban malami al'allamatul ajuri alaihi rahmatullahi alaihi idan ba a manta ba a majalisun da ya gabata mun yi bayani akan al-matlabul awwal a cikin littafin kai tsaye yanzu za mu shiga al sani manhajul kitab manhajul kitab al ajuri zai mana bayani akan tsarin shi akan littafin nasa wani tsari ya bi wajen rubuta littafinsa ya tsarinsa yake الإمام ya ce jami'u ما tuhu wa mata إن in sha'allahu duk abin da na bayyana na ambata da kuma abin da zan ambata in Allah ya so bayanuhu fi kitabillahi azza wa duk abin da zan ɗauko maka ƙur'ani zan kawo maka wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa min qawli sahabatihi radiyallahu anhu da kuma maganganun sahabban annabi sallama Allah ya kara musu yadda wa sha'iril ulama'i da kuma sauran malamai kun ga wannan shine ilimi wannan shine ilimi a ce maka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sahabbansa sun fassara maganar Allah sun fassara maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam. babu laifi a kawo maganganun malamai waɗanda suka goyi bayan maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam malam ibn taymiya yana ce man al ulama yuhtajju lahum wa la yuhtajju bihim eh, su malamai maganganun su akan nemo ma malaman dalili ne ba maganganun su bane asalin dalili amma waɗancan da aka ambata mana to su ne dalilai to shi yasa sai ce wasa'irul ulama da kuma sauran malamai waɗanda maganganunsu suka yi daidai da maganar Allah da maganar annabi sallama da maganar sahabbai to abin da zai kama mana kenan a cikin littafin nasa wa ana azkuru minhu ma hadarani zikruhu kuma ku sani abin da zan ambata zan ambaci abin da ya zo min ne a lokacin da nake rubuta littafi wani abu da ya kamata mu sani mafi yawancin malamanmu duka magabata in suna rubuta littafansu da ka suke rubutawa ba littafin wani suke ɗauka su kwakwafo ba da ka suke to da shi yasa ya ce nanan nan wa ana azkuru minhu ma hadara ne zikiruhu insha Allah ta'ala abin da ya zo min a lokacin da nake rubutun to shi zan ambata wallahu almuwaffiqu fi zalik Allah kuma nake fatan ya sa in dace a cikin haka to kun ji ka'idarsa wa qabla an azkura akhlaq ahli alquran yace amma kafin in fara ambatan dabi'un makarantan alqurani wa ma yanbaghi lahum an yata'addabu bihi da kuma abin da ya kamata su ladabtu da shi azkuru fadla hamalati alquran to zan fara ambatan falalar mahaddata alqurani falalar mutanen alqurani idan aka ce hamalatu alqurani yana da ma'ana wacce take al'am sannan yana da alma'anar am sannan kuma yana da alma'anar maana al-khas kullu muslimin hamilun lil duk wani musulmi to maɗaukin al-qur'ani hamil daga hamlu ne alhamlu ɗauka ko dako ka ɗau wani abu ka ɗora shi a cikin nauyinka ka riƙa jin nauyin shi a tare da kai shi ne ake ci mushi hamlu shi yasa aka aka kira juna biyu na mace aka kira shi da alham ita kuma aka ce mata alhamilu ko a larabci babu namiji hamilu eh, shi dai ɗan da ku ne ko kuma a ce masa hamilul qur'an ko hamilul ilm amma ba hamilul ba ne ko shi yasa eh, lafazin layu annas hamil to kaga ne alham to kowane musulmi hamilu lil qur'ani kowane musulmi an ɗora masa nauyin ɗauka alkur'ani kun ga wannan shine al-ma'ana aam na kalma hamalatul qur'an musulmai duka ake magana da su sannan sai al-ma'ana al-'am al-ma'ana kullu qari'in lil qur'ani fa huwa hamilu duk wanda yake karanta alkur'ani to shi ma madaukin alqur'ani eh, bi ghadd basar hal huwa hafizun lahu aw lam yahfazhu ko ya haddace ko bai haddace ba ana ce masa hamilul qur'an sima al-ma'ana al-khas sima ana ce bantacciya idan aka ce hamalatul qur'ani yuqsadu bihim hafazatu ana nufin waɗanda suka haddace waɗanda suka haddace a waƙen da wani ya yi a wannan zamanin ya ce ya hafizal ƙur'ani lasta bi hafizi akwai wanda yake karanta ya ce ya hamil al-qur'an lasta bi hafizin hatta takuna lima hafizta mutabbiqa ya kai wanda ka haddace al-qur'an to baka haddace kai ba muhaddaci bane har sai ka zama ka dabbaka ka aiwatar da abin da ka haddace to kun ga shine hamala din to shine yake cewa zan ambata wa qabla an azkura akhlaqa ahli al-qur'an kun ga nan ya ce ahlu daga nan ne waɗanda suka yi nas suka rubuta suka buga littafin sai suka ɗauki wannan sunan sai suka ce akhlaqu ahlil alquran eh وما ينبغي لهم أن يتأدبوا بأن أذكر فضل حملة القرآن كن غنون شيكما إن أنبت فللغ محدتا القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به دومن سيوك ينكار كرنت القرآن والعمل به دكما أيكي دشي والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه da kuma yadda za su zama suna da tawazu ga waɗanda suka koya daga gare shi da kuma waɗanda suke karantar da shi ana buƙatar da malamanka da almajiranka ka musu tawazu ka zama kana da ƙanƙantar da kai gare su ranar zai ce to ya zan yi ma ɗalibi na tawazu shine ranar da ya maka gyara ka alsa ranar da ya maka nasiha ka karɓa ranar da kai kuskure ya gano maka kuskurenka ka yadda da kuskurenka wannan shine shine azharu ma'ana tawazu li man tu'allimuhu ga wanda kake karantar da shi albabul awwal to yanzu za a shiga babu na farko fablu hamalatil qur'an falala da daraja da Allah subhanahu wata'ala ya ba waɗanda suke mahaddata alqur'ani falalarsu da darajarsu a wajen Allah wasu mutane ne masu girma a fadar ubangiji subhanahu wata'ala domin me domin ya sa su sun haddace littafin sa maganarsa kullum idan kana son ka ga wannan to ka tuno da faɗin manzon sama da yake cewa wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi fifikon da ke tsakanin maganar Allah da sauran maganganun da ba na Allah ba to kamar kun da ke tsakanin Allah ne da halittinsa ku kalli wannan pipi fifikon da ke tsakanin maganar Allah da sauran maganganu waɗanda ba na Allah ba to kaman fifikon da ke tsakanin Allah da bayinsa to sai kai ka haddace maganganun Allah ya kamata mutum ya zama kaskantacce bai kamata ya zama ba قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله للي وإن سكي تلاوة أظن دا أكي تلاوة شيني التتبع بيبيع نغمى لما يسكت شيء التتبع قراءة بيبيع أوجن كراتو شين تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في أقلها kaga karatu kenan tilawa nan kullum mutum ya rika komawa yana karantawa sannan sannan sannan a tilawa at-tatabbu ay tatabbu al amal bihi bibiyar aiki da shi shi yasa ɗaya daga cikin magabata ko wasu daga cin magabata suke fassara الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعملون bihi حق amali bihi. suna aiki da shi domin mujarradin ƙira'a dama ba wasa suke ba su ne ake ba da tarihinsu kaji an ce sun yi sauka kullum mutum yana sauka biyu kwarai da gaske akwai sauka ta fahimta akwai kuma sauka ta neman lada manzalla su salama ya ce in fahimta kake son kayi yi to kakka sauke alkur'ani ƙasa da kwanaki uku man qara'a alqur'ana a min salasati ayyamin lam ko lan wanda biyu ya sauta ƙur'ani kafin kwana uku to ba fahimtar sa zai ba kaga wannan ne kawai qara'ahu li yanala bi qira'atihi al sannan kuma akwai ƙira'a ta fiqh so kake yi irin wadda sayyidina abdullahi ibn mas'ud ya ce shi ya fi santa yace na fi son a ce na soke alqur'ani in daɗe amma na fahimce shi fiye da yadda ku kuke sauke wannan daddana yake ce ma almajiransa irin su qatada da abu abul ya rufai ibn mahran da sauran makaranta da suke gaban ibn mas'ud radiyallahu anhu to kaga akwai wannan mutantanci to ta nuna kitabun kitaballahi lalle waɗanda suke karanta littafin Allah kuma suke aiki da shi da ke fassara maka hadda aiki sai aka cewa qamus salata kuma suka tsai da sallah domin daga cikin aiki da alkur'ani akwai me akwai tsai da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sannan suka abun da muka azurta su da shi wato suna zakka kuma sannan suna sadaka wacce take ta nafila so daga ga shi makaranta alkur'ani ba maruwaci bane wa an faƙo min ma razaqnahum sirran suka ba da abin da muka azurta su da shi sirran a ɓoye aifis sadakat waɗanda suke a sadakat sirrar sirran in za ka ba wani sadakar da ba ta wajibi ba ka ɓoye hatta la ta'lama shimalu kama tunfiqu yaminuka kenan har ya zama hagunka bai san abin da daman ka ya bada ba wannan an fi so sadaqatu sirri kenan sannan sannan ya? sannan da sadaka kuma suna bada a bayyane sadaka a bayyane ita ce ne ita kuma ita ce as-sadaqatul wajiba sadaka wacce take ta wajibi wannan ba a san a boye ta kai zakka kowa ya san ka bada ne eh? yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan wani kasuwanci da suka kulla da ubangijinsu lan tabur wannan kasuwancin babu hasara a ciki babu halaka lan tabura ai lan tahlik kasuwancin nasu ba zai yi asara ba babu halaka a ciki riba za a samu Allah ya musu haka ne li wasiyahum ujurahum dan ya cika musu ladan su cib wa yazidahum min fadlihi kuma ya kara musu daga cikin kyautarsa ya ba su ya kara musu innahu ghafurun shakur kuma ubangiji ya kasance dama shine gafartawa ne kuma mai yawan godiya ne ya baka kuma ya gode maka ya baka kuma ya gode ma shi ya baka kuma sannan idan kai abin arziki ya gode ma to shi ne har Allah subhanahu wa ta’ala ya kasa mutane gida uku sun ma’aurasnar kitabar lalina na min ibadina fa min hun zalimun linasi wa min hun muktasidun wa min hun sadiqun bil khairati bi idnillah kaga su uku ce na an samo asari daga Nana Aisha ishe radiyallahu an hata ce na tambayi manzar sama manzar sama ya mun duka yan aljanna ne da zalimun linasi hidin da muktasidun din da sabiqun bil khairati bin duk za shiga aljanna amma zalimu li nafsi sai an je an wanke shi a wuta sai dai kuma idan ceton masu ceto ya cece shi daga cikin kuma waɗanda zasu su cece shi hadda alqur'ana عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من الناس أهلون للي ألا سكي in an ce ahalul mar'i zawuhu ahalul mar'i zawuhu idan an ce na mutum ne to waɗanda suke tare da shi nashi kenan waɗanda an tashi ta ga zu ba cewa zu malin ake ba wai kai ne na kuɗin ko kuɗin ne naka idan aka ce miki zatu malin to ce ce ke da kuɗin ko kuɗin ke da ce zatu malin zu malin saboda haka zawu su na kuɗi ko kuɗin ne nasu to kaga su ne ahalun ahalul mar'i zawuhu to Allah yana da zawuhu Allah yana da wasu mutane nashi ne su qila manhum ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah su waye qala ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu aka ce annabi sama ya bada amsa yace su ne ma abuta alqur'ani to su ne kuma mutanen Allah kuma su ne ‘yan gaban goshin Allah keɓantattunsa waɗanda ya keɓe nashi ne su ka gani ko? wannan hadisi hadisi ne sahihi al-imam ibn majah ya rawaito shi a cikin sunan ɗinsa? sannan an Abdullahi ibn Amur, ibn al radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi yuqalu li sahibi al-qur'an za a ce ma mahaddacin al-qur'ani ranar gobe al-kiyama ikira wartaqi kai ta karatu a filin tashin alkiyama an gama hisabi wartaki kai ta hawa bene warattil kai ta karatun alkur'ani lokacin da lifta take hawa sama da kai kama ta tura fi duniya kamar yadda kake bibiya karatun alkur'ani a duniya haka za ka yi ta yi kana karatu kana karatu kana karatu fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha kai ta karatu ƙarshen inda za ka tsaya a ƙarshen ayar da ka haddace ƙarshen inda za ka tsaya inda haddaka ta tsaya malamai suka ce daga cin abin da ake fahimta a cin wannan hadisin hadisin yana ishara zuwa ga ƙuwatu da hibs sharafu da hibs darajar da ƙarfin hadda ke da shi ana san alhibsul mace haddar mutum ta zama tana da ƙarfi a wajen tilawa sannan daga cin abin da hadisin yake karantarwa yana son ne yana son kasratu tirdadi qira'atil qur'an khatman wa khatman kai ta saukewa ko khatmatan wa khatmatan ka sauke ka dawo ka sauke ka dawo ka sauke ka dawo sannan na uku shine wanda ya fito fili cewa ne sharafu hamalatil qur'an darajar su mahaddata alqur'ana sannan kuma laisu ala rutbatin wahida ba daraja su ɗaya ba wanda ya fi ka yawan hadda to ya fi ka daraja a wajen Allah to kaga wannan dukkansu darajoji ne da Allah subhanahu wata'ala ya ba mahaddata alkur'ani an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu qala ta'allamu alqur'ana sayyiduna abdullahi bin mas'ud a asarinsa ya ce ku koyi alƙur'ani kaga wannan yana nuna mana ne kakka zama ne almushafiyu a ce waye malamin ka na ƙur'ani ka ce kai baka da malami a'a ka zama kana da malamin da ka karbi usulul qira'a daga wajensa ka zama kana da malami da kana da malamin ƙur'anin ai sun yi mana wasiya suna cewa la ta'khudil qur'ana min mushafiyin walal ilma min suhufiyyin kakka karbi ilimi wajen ɗan takarda kakka karbi qur'ani wajen kawai wanda ya bude qur'ani da kansa ya karanta za a samu matsala watluhu sannan bayan kun koya ku karantawa fa innakum tu'jaruna bihi za a ba ku ladan karatun kuma da ladan koya inna bi kulli ismin minhu ashra kowane harafi shine ismu nan kowane harafi za a baka lada goma shine ismu domin harafi ai alhurufu laha asma ko kana da alif kana da ba kana da ta kana da sa kana da ji kana da ha har zuwa ya ko duk kana da su to kaga su ne ake ce musu asma'ul huruf asma'ul huruf sannan akwai aswatul huruf to kowane harafi ka karanta a cikin alkur'ani kana da lada goma amma inni la aqulu bihi alif la la aqulu bi alif lam min ashr ba ina nufin in ka ce alif lam mim kana da lada goma bane a'a walakin bil alif ashrun in ka ce alif kana da lada goma wa bil lam ashrun sannan idan ka ce lam kana da goma wa bil mim ashrun sannan kuma idan ka ce mim kana da lada goma sau da ka mujarradin cewa alif lamim kana da lada talatin a ina za ka samu wannan ai shi yasa malamanmu na hadisi suka ce wa hal yusabu qari'ul atari ka qari'ul ka qari'ul qur'ani khulfun jari ce shin yanzu mutumin da ya zo ya ɗauko hadisi yana karantawa za a ba shi lada kamar yadda makarancin alkur'ani ke karantawa hulfun jari ya ce wannan saɓani ne da ya gudana a tsakanin malamai wasu suna cewa yi ujar wa yusaf wasu kuma suna cewa la yi ujar wa la yusaf hatta ya amala bihi amma shi mujarradin karatun alkur'ani to tu ujaru alaiha da kayi karatun qur'ani za a baka lada kun ga wannan daraja ce wannan asari an ruwaito shi a matsayin hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama daga ganin sa kasan cewa ba a ijtihadi a irin wannan ba wani sahabi da zai ce maka an kai aiki kaza kana da lada dole ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da ka harafi ɗaya idan mutum ya karanta a ƙur'ani za a ba shi lada goma Allah ka ba mu fasali da ke da alaƙa da wannan babu fi zikiri hadihil akhlaqi ala tafsir haka ne shi mun yi tsallake albabu sani babi na biyu fablu man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu falalan mutumin da ya koyi alqur'ani kuma ya karanta me bambancin shi da wancan fablu hamalati alqur'ani waccan falalar mahaddata alqur'ani gabaki da to zai iya yiwa ka zama alaran amma baka karantar da kowa haka ne ko ba haka bane akwai malamai waɗanda malamai ne amma ba su karantar da kowa to kaga suna nan a hamalatul qur'an suna nan a hamalatul qur'an amma darajar su ta kai ga wanda kuma yazo yana karantar da alqur'ani fadlu man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu falalan mutumin da ya karanta ya koyi alqur'ani kuma yake karantar da shi وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه manzo Allah sun ya ce fiyayye a cikin ku ne wanda ya koyi Qur'ani kuma yake karantar da shi ka koya kuma kana karantarwa shi yasa zaka ga sahabbai ba su wasa da wannan ba suka zama suna da makarantu bayan rasuwan manzan Allah su sama to mafi yawancin sahabbai to kowannen yana da makaranta alqur'ani haka tabi'ansu suka ansa ɗaya daga cikin malamai abbahaku mu muzahib ɗaya daga cikin malaman tafsiri kuma almajiran ibn abbas duk da wasu malamai sun ce bai karɓa kai tsaye daga gare shi ba to abba hasbul muzahim malamai suka ce makarantarsa ta yara da yake karantar da su ɗalibai sun kai dubu uku kuma shi kaɗai yake duba su da jaki yake yawo yana duba waye yake yin karatu waye da yi makarantar allo ta al'imamu da muzahim in ji al'imamu zahabi a cikin siyar wa alamin nubala da jaki yake zagaya almajiransa sun kai dubu uku kuma kowa sai ya san ya karatu ko bai karatu ba da jaki yake hawa yana zagaye ya ga waye da yake karatu ko baya yi sannan kuma sai sun yi biye dukkanin sai sun yi biye mana haka nan kawai zaka sauka ba kai biye ba sai ka riga biyawa sannan a ce ka wanke to haka suka yi to ba su wasa da karantar da alkur'ani ba to kun ga wannan falala ce babba daraja ce babba malamin Alƙur'ani. albabu salis nan fa duk al-imam yana faɗa mana ne kafin ya zo ya fara kwankwatsar kan malamin alkur'ani to yana faɗa masa ya san kowa ya fa matsayinsa mutumin da ke da daraja irin wannan to ya kamata kuma ya zama yana da wasu siffofin da za ta tsare masa wannan falala idan ba haka ba sai ya watsa tangaran a kayan ɗaki ba wanda ya kai shi daraja har yanzu ba a kamar shi ba domin har yanzu akwai shogilas haka ne ko kaji sun yi shigo ba su ba da amsa ba har yanzu akwai shogilas kaji gilas aka ce jinas tangaren ne har yau ba a yi abin da yake tangaren daraja ba amma idan ya faɗi ya fashe fa ya fi komai lalacewa ba a tattaro shi to haka mahaddacin alkur'ani yake da daraja kamar tangaren a ɗakin amarya in ya faɗi ya fashe to shi ce ya lalace ita ko shafafa shafa bahaushe ma zai ce ya yi faɗuwar shafa ya faɗi banza dama banza ne kuma ya faɗi a banza to kai da kake tangaran to kakka sake ka faɗi mun gane misalin ai Allah ganar da mu babi na uku fadlu lishtima'i fil masajid li darsil qur'an falalar haduwa a masallatan Allah domin a karanta alqur'ani duk zaka ji a tarihi a masallaci ake hadda alqur'ani saboda darajar masallaci kuma abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi kenan a cin alƙur'ani fi buyutin azinallahu an tufa a wayuzkara fi hasmu kaga wayuzkara fi hasmu a rika ambatan sunan Allah a cin masallaci sallaci kenan عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول سما ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وسمتاني بستبع حدوا بأداكي دجتكين أكونا الله مثلا تيكينا يتلون كتاب الله سنا كرنت للتاف الله ويتدارسونه بينهم سنا درس أتقاننس درسنا مصفى ككرنتا ونما يكرنتا مدارسة هو تدارس ku fitar da darissa da fiqhu da hukunce hukunce da hikimomi da suke cin alkur'ani tafsiri ya shiga ciki a masallaci illa nazarat alaihi na tufaci daidai lokacin da ake hakan nan masu yin sai a sokan musu da natsuwa natsuwa za ta sauka a gare su su natsu su ji wani kwanci su ji wata kwanciya hankali a zuciyarsu wa tumar rahmatu sannan tausayin Allah zai lullube su wa haffatuhum mala'ika sannan mala'iku za su giwaye su wa zakarahum Allah fi man indahu sannan Allah zai ambace su a wajen bayansa waɗanda suke wajensa ya ce ku jiru bayina Da su a ɗaya daga cikin ɗakuna na ba abin da suke sai ambato na to shi yasa haddar masallaci ta fi haddar da ba ta masallaci ba imana wani malami yana karantar da ɗalibansa an yi musu bayani sai su kasa ganewa sai ce la'ajab! fa innakum tata'allamuna fil jami'ati wa ana ta'allamtu fil jami'i wa laysa dhakaru kal unsa eh, ce ba mamaki ku a jami'a kuka yi karatu ni ku a masallaci ne karatu na kuma namiji ai ba kamar mace yake ba al jami'atu unsa wal jami'u dhakar wa laysa dhakaru kal unsa ko huwa kahiya ka gani to shi ne wannan so daga masallaci shi ne asalin wajen da ya kamata a raya a koyi alkur'ani yana ba da wata natsuwa mutum ya san a ɗakin Allah yake ba zai yi wasa ba eh, shi yasa ya zama duk masallatai su zama suna da halaqatul qur'an da ake zama a ya hadda alkur'ani a wajen albabun rabi'u zikiru akhlaqi ahlil alqur'an yanzu za a fara ambatan mana ɗabi'un makaranta alƙur'ani a dunkule yambari man allamahullahu alƙur'ana ya kamata da duk mutumin da Allah ya karantar da shi alƙur'ani wa faddalahu ala ghairihi kuma ya fifita shi akan wannan sai an faɗa mana falala a baya mimman lam yuhammilhu kitabahu wanda Allah bai dora masa haddace littafinsa ba Allah bai nauyi ne fa ka ɗauka wallahi nauyi ne Allah ya ce lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah sai ce wa tilka al-amsal nadribuha nas kun gani da dutse aka so kamma da alqur'anin nan to fashewa sai saboda tsoron Allah amma sai mutum ya haddace shi kuma kawai shi ke ne ta tanɗelansa haramma ran nan wani yaro ya zo na ya ce min ai sun haɗu da wani a gari kaza ya ce sai ya gamu da shi shi yana aiki a can shi ma wancan kuma shi wancan alaran ran ne ya tafi wancan gari duk sun tafi neman kuɗi sai ya gamu da shi wai irin an san juna a gari din nan sai ya gamu da shi ce masa wani yana minna sai kawai wancan kawai sai kawai ya matse ta kammasha kawai wani matsi ba ta fuska ya za ka kira ni haka ya za ka kira wani irin walakanci ne wani irin kira ne kake min haka ba fa da walakanci wani irin sun haɗu da ɗan gari da ɗan gari shi wani kawai ya murtuke fuska in ba za ka ce ala ramawa na baka bashi wallahi ba a fi sati ina jin ba a fi sati uku ba daban wannan labarin wa in ba zai ce mushi Allah rammawa na bai ban shi kuma da gaske ce fa ba wai yin ba nan ba sai eh, ba laifi ka ya ba a ɗanyi sai a tafa a raye abin nan shi ke nan a bil haƙƙi da gaskiya yadda ba haushe yake cewa yake yi ga ba daidai ba ne ciwo ne wannan malamanmu sukan kira wannan da ashahwatul khafiyya to kare shi tashi ta wuce alkhafiyya ta zama zahira Allah ya tsiri to duk Allah ya fifita shi akan wani ya dora mishi haddan littafinsa wa ahabba an yakuna min ahli alquran kun gani ko kuma ya so ya zama cikin ma'abota alqur'ani wa ahli allahi wa khassatihi kuma ya so ya zama cikin mutanen Allah kuma ke bayan Allah wa mimman wa'adahu Allah min al-fadl kuma ya zama cikin waɗanda Allah ya musu alkawarin wannan falalan mai girma min ma mimma taqaddama zikruna lahu abinda ya gabata mun ambace shi a cikin waɗannan falalolin wa mimman qala azza wa jalla yatlunahu haqqa tilawatihi kuma ya zama cikin waɗanda Allah ya faɗi game da su cewa suna karanta suna aiki da littafin Allah gaskiyar karantawa kuma gaskiyar aiki da shi to in yana son ya shiga ciki ila fi tafsir an faɗi a tafsirin waccan ayar ta'amaluna bihi haqqa amalihi ko ya'maluna bihi haqqa amalihi suna aiki da shi gaskiya aiki da shi shine haqqa tilawatihi to yana son ya shiga cikin su kuma yana son ya shiga cikin wamin man qalan nabi sallam ya shiga cikin waɗanda manzo sama ya faɗi game da su allazi yaqra'ul qur'ana mutumin da ke karatun alqur'ani wa huwa mahirun bihi kuma ya ƙware a cikin alqur'ani mahir ya ƙware a cikin alqur'ani to me sakamakonsa ma'a safaratil kiramil bara'a yana tare da waɗannan jakadun Allah wanda su suka ɗauko alƙur'ani daga Allahu daga Allahul suka kawo shi a sama'ud duniya bi baitil izzati bi aidi safaratin kiramin barara to yana tare da su alkiram masu daraja albarara kuma nagartattu wallazi ya qara'uhu wanda kuma yake karatun alqur'ani a matsayin dan tatata dan koyo wa huwa alaihi shaqqun qur'anin na masa wahalar koya da huwa ajran to yana da lada biyu yana da ladan me yana da ladan lahu ajru ta'allum wa lahu ajru yana da ladan koyan sannan kuma yana da ladan me yana da ladan wahalar da yake sha Allah zai bashi wannan wannan hadisin ishara ne zuwa ga me ba a tsufa da koyan Alƙur'ani. wani abu da za a faɗa maka al'imam ibn al-jauzi abul faraj abdurrahman ibn ahmad ibn al-jauzi al-baghdadi sahibu tasanif al-mufidat nafi'a ya ya karbi ilmul qira'at as-sab'i a lokacin da musiba fitina aka kore shi daga garin Baghdad aka ɗauke shi aka kai shi wani ƙauye aka wurgar da shi shekaru biyar a lokacin shekarun shi tamanin a lokacin ya koyi ilmul kira'at a saba bai taba koyin ilmul kiraat ba sai da kai shekara tamanin hannu wani hadisin yana ishara zuwa ga haka sannan wani abin ban sha'awa ƙwaƙwalwar mutum da ƙur'ani ba ta tsufa duk mahaddacin alƙwar'ani ba ya rikicewa a a ce wane ne ya ce dan juma ne ce dan juman jigawa ce a a na dai kaduna sai ce na Legas to ya samun irin ya ce a na jigawa sai ce na takwato to ya samun irin fayan bari lahu an yi ji alal ƙo'ani rabi alli kalbi to abu na farko da ake bukata in dai kana son ka karanci alkur'ani kuma kana son ka zama cin ahalullahi wa khasatuhu kuma ka shiga cikin waɗannan da za su kasance da asafarar kiramin barara to dole ne mutum ya sanya Alƙur'ani ya zama masa rabi a kalbihi ya zama masa kaka kaka kaka girbi balarabe yana da rabi'u biyu yana da rabi'u usaif yana da rabi'u shita. wani lokaci da manomi ke jin daɗi yake alfahari shine ake cin shi rabi'a rabi'a eh, ibn rumi yana cewa takar rabi'u talqu yahtalu dahikan min alhusni hatta kada an yatakallama yana siffanta lokacin kaka yace takar rabi'u talqu yace lokacin kaka ya zo maka ya saki fuskarsa yana maka murmushi min alhusni saboda kyan wannan yanayin hatta da an ya takallama har sura lokacin kaka ya ma magana to ka ɗauki ƙur'ani ya zama ka lokacin kaka lokacin kaka shuka da kuma lokacin kaka girbi wato ba abin da ke faranta maka rai in ba ƙur'ani ba shine rabiya eh kuma manzon sama ya karantar da mu a cikin addu'ar damuwa اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك نافيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي من ذلك ya يتشي باب wani wanda ya shiga damuwa ya wannan addu'a Allah sai ya ya bihi ma khariba min qalbihi ya zama zai raya abin da ya ruguje ya rushe daga zuciyarsa da alqur'ani alqur'ani shi ke raya zuciyar da ta ruguje ya gina ta ta zama sabuwar zuciya wa ya ta'addabu bi adabil qur'an kuma ya wajaba a gare shi ya zama ya ladabtu da ladabban alqur'ani tarbiyyarsa ta zama ta alqur'ani ce wa ya tahallaku bi akhlaqin sharifatin sannan kuma ya zama ya ɗabi'antu da ɗabi'u masu daraja ya binu biha ansa irin nasu mimman la yaqra'u alquran ya zama ya bambanta da waɗanda ba sa karatun alqur'ani da an ga makarantun alqur'ani a bambanci shi wani mahaddaci ne sai a ga ɗabi'unsu su fassara shi faslun fasali fi zikri hadhihi al-akhlaq ala tafsir za a ambaci waɗannan ɗabi'un a rarrabe can a dunkule aka faɗa mana to yanzu za a rarrabe ya ɗabi'un makarancin alƙur'ani suke al'awwalu taqwallahi azza wa jalla fi sirri wal alaniya abu na farko da ake buƙatar makarancin alƙur'ani ya zama shine ya zama yana da taqwa me taqwa <clears throat> taqwa magabata ikhtalafat alfazuhum fi mafhumi taqwa sun yi saɓani a wajen lafazi a abin da ake ce matakuwa ana ruwaitowa sai na ali yana cewa alhaufu min aljali wal amalu bit tanzil wal riba yace abin da ake ce matakuwa shine alhaufu min aljali ka zama kana jin tsoron Allah wanda yake mai girma والعمل بالتنزيل sannan ka yi aiki da abin da alkur'ani ya zo da shi sannan warriba bil qalil sannan ka yi da ɗan kaɗan ɗin da Allah ya baka shi ne ake ce takwa ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa a takwa an ta'amala an ta'amala ala ta'atin lahi bi nurin min Allah tarju thawab Allah وأن تترك معصية الله, معصية الله تخاف عذاب الله على نور من الله أظن ذا أكي تيمة تقوى كبي الله da haske daga Allah kana fatan Allah ya baka aljannarsa ka daina saban Allah akan wani haske daga Allah kuma kana jin tsoron azabar Allah wani ya ce abinda ake ce ma taqwa imtisalu awamirillahi na nawahi ka aiwatar da ababen da abin Allah ya ce ka yi ka nisanci abin da Allah ya hana ka wani ya ce Allah ya ji da kallahu haisu na haka wa Allah ya tsaki daga haisu amarak kada Allah ya same ka a inda ya ce kakkaji sannan kada Allah ya rasa ka a inda ya ce kaji duk waɗannan lafuzzan suna koma zuwa ga abu ɗaya wato tsayawa akan addini shine ake ce ma attaqwa ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذا بالصفوف سني ولا توشين تقوى da wani ya ce an ya kuna batsinuka ka zahirika wa zahiruka ka batsinik ya zama ɓoyarka ta zama daidai da bayyananka bayyananka ta zama daidai da ɓoyanka ya ce wannan shi ne ake ce mushi takwa eh. ba mai ka kana da tsoron Allah Iza ma har dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib kaga ita ce ka'ida to mutum ya zama yana da wannan bisirri wal alaniya a ɓoyensa da bayyanansa bisti'malil wara'i mutum ya zama yana amfani da taka tsantsan da kaffa kaffa shine alwara'u alwara shine duk abin da kake tsammanin zai cutar da kai a lahira kakkayi shi in ji malam Ilmin taymiya tarku ma yukhafu dararuhu fil lahira. nisantar duk abin da kake jin tsoron zai iya cutar da kai a lahira to kakkayi shi shine ake ce mishi alwara'u zuhudu kuma tarku ma la yanfa'u fil akhirah ka bar duk abin da ba zai ma amfani a lahira ba shi yasa az-zuhdu yafi al-wara'u to kai amfani da al-wara'u fi mat'amihi a cikin abincinka makarancin Alƙur'ani ya zama ne ya zama abin da zai sa a bakinsa ya zama yana da takatsantsan game da shi wa mashrabihi da abin shan sa. wa malbasihi da tufafin da zai sa wa maqsadihi sannan kuma nemansa shine maksar nemansa da yake yi ya zama yana da takatsantsan game da shi mutum ya zama yana da wannan takawa ke ka zama kana da wara'u a abin da za ka ci ka tabbatar da halas abin da za ka sha halas tufafin da za ka sa halas halas na samuwa ta hanyoyi Shi ne wasu daga cikin malamai suka hada su suka ce hikimatu suka ce halas na tabbata bi hikimati ha'un harf kai noma kafin kasa ka je ka aikin kwadugu mimun mirar ka gada i ta'un tijaratun kai kasuwanci shine suka ce ya sulul halalu bi hikmati to kaga waɗannan harfan guda hudu su ne halal ko har da tsuntuwa an faɗi tsuntuwa a ciki mutum ya rika tafiya yana cewa Allah ya sa in tsinci miliyan biyu waɗannan su ne halal ko dai ha'un harf kai noma kasab kafin kenan kai aikin hannu kwadugo ko mimun nira ka gada gado halal ne fa kuluwa ni an mari'a ta ce sannan ta'un tijara kai kasuwanci shi ne wannan a cikin waɗannan Allah maɗaukacin sarki ya sanya halal asalin halal kuma haka ake buƙatar ɗan adam ya zama ɗaya daga cikinsu A sani na biyu ya kunu basiran bi zamani mutum ya zama yana da sanin zamaninsa sanin zamani ya halin mutanen zamanin suke me yake faruwa a cikin zamaninka wa fasadi ahlihi da kuma yadda mutanen zamanin suka lalace ka sani fa huwa yahzaruhum ala dinihi mutum ya kaffa kaffa da mutanen zamanin sa saboda ya kubuta da addinin sa kada mutane su ja ka saboda ka yaddar da su ka rusa addinin ka yau suna da yawa irin wannan kai alaran ma ne mutum zai zo ya ce maka da Allah gidan shi ya gina gida a GRA da Allah yana son ka taro masa almajirai yan uwanka ko kuma almajiranka ku je za a yi sauka dubu kaga wannan wa fasadu zamani wa fasadu ahlihi ne fasadu ahlihi a ina aka ce idan an yi gina gida a kira wasu su zo su sauke qur'ani na farko sannan kuma a sa muku adadi ko a ce su dubu su ɗari tara da tasa'in da tara to ne ci ɗaya to sai a ce a kawo abin da za a ce kaza a kawo abin da za a ce kaza har da irin kayan da za a sa ana so lokacin da za a yi saukan nan kowa ya sa fararen kaya kaji wani sabon addini ya zo kawai ga hajji a garinku za a yi hajji a GRA sabon hajji sannan kuma kaza za a bada ana ban labarin wani mutumi wai ya zo mama shi ta rasu sai kanin shi kafin ya izo shi babban mutum ne shi ma ya rasu Allah ya gafarta musu dukansu kanin shi shi zai da kuɗi sosai sai ya ce ga dubu talatin a yi mamamarsa karatun ƙwar'ayin da ya zo yana zuwa shekarun suna da ɗan yawa an kai wajen shekara ashirin da wani abu ina jin da biyar da suka wuce sai ga shi ya zo yana zuwa sai aka ce aka ai ga alarammomi nan an tara su za su yi mamamasa waka fidda'u ka ji daga jima fidda'u fa kai ka zan ba wannan kalma a fidda'u ba wata kalma a fidda'u shi dai fida'u to amma su fida'u suke da shi sau da haka aka zo yana zuwa sai ya ce nawa aka ba su kaji an yi ciniki cinikin kamfanin addu'a suka ce ai alaji dubu talatin aka ba su ya ce haba ai ba ta da ƙarfi shi ya ce musu mamata ta so nake ku mata addu'a ne ƙarfi sau da ka ga dubu ɗari sai ya ƙara musu dubu ɗari a kan waccan dubu talatin nan sai aka mawa mashi karatu mai ƙarfi kuma aka mata addu'a mai ƙarfi a ƙasar masar idan mutum ya mutu haka suke za a zo kawai a kira alarmomi su ta karatu na sha ba da wannan labarin cikin ɗalibai wani yake ban labari ya ce idan alarman ne gaba a manni to sai ta jawo ayoyin azaba sai dai kai ta jin inal kafa kafaru amma da ya ga ana manni da yawa shi nan kawai sai dai ka ji lalzi na amanu wa amilu sa kanat lahum jannatul firdausi nuzula kawai ya ba ta aljanna ko ya ba shi aljanna ga akwai matsala a cikin wannan to mutum ya san lalacewar mutanensa kai ya ya musu kai da Allah ya ba alkur'ani to bai kamata ya zama kan dan talalabiya ba ko 'yan siyasa su ja ka su ja ka duk inda suke so duk maudu'in da suka kawo maka na son zuciya sai ka nemo mishi ayoyin ƙwar'ani ka karanta ba daidai ba ne wannan duk abin da za su kawo maka sai ka kawo ayar ƙwar'ani ta daidai da wannan abu in jam'iyyar su ce sai ka nemo mata muhalli a cikin ƙwar'ani ka ɗauko wata kalma da aka faɗi da ke da alaƙa da wani abu na jam'iyyarsu sai ka jawo kadi wallahi wasa ne da alƙur'ani wannan ƙur'ani ya wuce haka to duk wanda yana cin fasadu ahli zaman fa huwa yahzabuhum ala dini mutum ya kaffa kaffa da mutanen zamaninsa da suka lalace saboda ya kubuta addininsa muqbilan ala sha'nihi makarancin alkur'ani ya fuskanci abin da yake yi harkar ƙur'ani kake to ka tsaya a harkar ƙur'aninka mahmuman bi islahi ma da min amrihi ka zama ka damu da abin da ya lalace na al'amarinka kullum kai tunani yanzu Allah ya ce kaza ni nayi Allah ya ce a bakka za tsakanina da Allah na bashi kullum mutum ya rika kansa wannan hisaba a matsayinsa na makarancin qur'ani kai ya biye ma yan zamaninsa akan abin da suke wannan abu na biyu ce kun ga ya fara kwankwasan mu ko na uku ya kunu hafizan li lisanihi makarancin alqur'ani ya zama mai tsara harshen sa mumayyizan li kalamihi ya rika tantance mai zai faɗi kada kawai ya ta faɗin zagi kawai a ji mahaddacin qur'ani na ashar yana zagi ko zagin mutane ko cin mutuncinsu in ta kallama ta kallama bi ilmin in zai yi magana to a ji ilimi zai fito bakinsa izara alkalama sawaban idan ya ga magana ita ce daidai wa in sakata sakata bi ilmin in kuma zai yi shiru to ya shiru ne akan ilimi kun ga wannan su ne a ɗaya daga cin magabata yana cewa dakhalan nara sintani fil lisani dakhala an-nar fi lisan sinfan mutane guda biyu saboda harshe suka shiga wuta wanne ne na farko su ne allazina takallamu fi ghairi sawabi wanda suka rika magana ba kan daidai ba wallazina sakatu an sawabi da kuma waɗanda suka rika jin shiru akan daidai duka waɗannan halakakku ne amma waɗanda za su tsira su ne su yi magana a kan ilimi a lokacin da ya dace kuma yadda ya dace kuma su shiru inda suka ga ilimi ya hukunta cewa a shiru akwai lokacin da magana ba ta da fa'ida in kai magana bala'i za ta jawo to abin da ya ake bukata shi ne ka kama bakin ka kai shu musamman lokacin fitina mas'ala ta zo ana rigima a kanta to ka ce kai ma sai ka faɗi ra'ayinka kai shiru a wannan lokacin sai ya ta sai ka karanta waƙe in baki ɗaya ka fitar da sakamako to daga nan sai kai maganar da za ka yi in akwai bukata in babu bukata ka kama bakin ka kai shiru to wannan yana da akwai shi qalilal khawd fi ma la ya'nihi makarancin alkur'ani yana ana son ya zama mai karancin kutsawa cikin duk abin da ba zai masa amfani ba in an ce ma la ya'nil mar'a ana nufin ba abin da bai shafe ka ba a abin da ba zai maka amfani ba domin wasu sun ɗauki hadisin manzon Allah sama sun masa mummunar ma'ana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da ba zai amfane shi ba sai su ce ya bar abin da ba ruwan shi in kai wa'azi sai a ce wa ya saka ina ruwanka a to aina al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ina umarni da abin da kyau ina hani game da abin da ba shi da kyau a'a fi ma la ya'ni al mar'a ai fi ma la yanfa'uhu duniya wala ukhra ba zai amfane ka a duniya ba zai amfane ka a lahira ka bashi الرابع له يكون قليل الضحك فيما يضحك الناس فيه متين يقرن تداريا يقرن تداريا أتشن أبن دا متنس يوان داريا أكد مسمى وانا زمن النام با أبن دا با أما داريا با أبن دا با نداريا بني السوشيال ميديا komai za a iya masa dariya a saba ma Allah kawai sai kaga an sako ana dariya bil munasaba ina jin yan kwanakin nan naga wani malami mai bid'a yana zaune yana zilla ƙarya yana ma manzon Allah sama ƙarya wai manzon sama ya ce a rika cin nama wai cin nama na ƙara ji sai ya zo ya gangaro yana magana wai a ci naman akuya Shi ne sai yake sukar gemu ce ustazu a yanka ustazu ce ban suru ba kuma ka yi mamaki ka ga ɗaliban ilimi suke sa a mai status ya ma'annabi ƙarya ya ci mutuncin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sunnar annabawa annabi harun na da gemu la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'ati annabi harun yana ce ma dan uwansa annabi Musa alaihi salam kakka kama min gemu kakka kama kaina ya kai ɗan uwana wai ustazi wai bunsuri ko mutane su suke taimakawa wajen yada wannan ɓallar ya kamata mu ji tsoron Allah kaga shi ne wannan duk halin da ake ciki to social media ba abin da ba a madariya yau akwai salo-salo na dariya a cikin waɗannan harkokin kawai za a sa wani ƙatu ko a sa kwamfuta ce wani irin sauki na dariya akan abin da kuka ya kamata a yi a kansa umurun ya zahaku sufaha minha wa yabki min garabati hallabibu haka mai hikima ya ce al'amurra ne da zaka ga wawaye suna dariya a kansu amma mai hankali kuka yake in ya ga ana yin su kawai sai ta kilkata dariya in surra bi shay'in mimma yuwafiqu al-haqqa tabassama idan ya farin ciki da wani abin da ya dace da gaskiya sai ya murmushi ana son murmushi saboda kun ga murmushin nan da kuke ganin shi fa'idoji gare murmushi na na na na na na na na psychologist suka faɗa murmushi na na na na na aika wani saƙo daga zuciyarka zuwa zuciyar wanda kamawa sannan murmushi ko da mutum bai da kyau idan ya yi sai ya shi ɗan kyan shi ya ɗan bayyana sannan murmushi na wanke maka zuciya daga damuwar da ka shiga amma fa ka yi murmushin na gaske daga fuska har zuci ba murmushin zaki ba na gaske sosai to wannan yana da fa'idodi shi yasa manzo Allah ba dahkuhu tabassum wal mashyu huwaina haka ne yabo yace manzon Allah dariyar dariyarsa murmushi ce eh, yana murmushi yakrahu al mizaha zaka ga makarancin alqur'ani yana kin ba'a almizah ana cewa almizah min umma shi yasa aka gina shi ala waznil fi'al almizah ala waznil fi'al ana cewa mumazaha kamar da kake cewa jidal mujadala kamar da kake cewa qital muqatala kamar da kake cewa jihad mujahada to ana cewa almizah almumazaha min wargi ni ma ka ba'a to ita ba'a kullum in muka zo nan muna wannan waqfa din ita ba'a ana yin ta ana kuma santa amma sayyidina ali ya mana nasiha game da ita yace ij'al fil kala ij'al al muzhaf al kala بقدر ما تجعل الملح في الطعام قول حكيم sai ka sanya ba'a a cikin maganarka irin yadda ake sanya gishiri a cikin abinci ya ake son ya gishiri a cikin abinci kan yi yawa in ba a sa ba fa ba daɗi to ba a ana son a ɗanyi ta amma ba a son kuma a mai da ita kullum kawai shi kenan har a gane mutum kawai shi ne ba a yi a cikin sahabbai akwai waɗanda suka shahara da muda'aba ita ce ake ce ma ba a yi muda'aba suna da ɗan ba da dariya an san su sannan shi kan shi maza sama yana yi lokaci bayan lokaci amma mazan sama yamzahu wala la yaqulu illa alhaqa yana yin ba amma duk ba ta gaskiya ce eh. akwai wannan manzon sama yana yi ya rike ya rufe fuskar wani a kasuwa ya ce man yashtari hadha alabda abda cewa zai sai wannan bawan kaga siya bawa ne shi na Allah ko man yashri hadha al'az bawan Allah ne shi wannan da manzo sama ya rufe masa ido sannan yashri ai man yunqizuhu ba manzo sama yana nufin ne ba wa zai siye shi da kuɗi a'a wa zai fansai daga hannuna kaga manzo sama yana yi sannan manzo sama yana yana masayidna Anas wasa yana taba kunnan sa yana ya sahibul uznain to dama wai ba sahibul uznain ba wani yaro matashi ya zo ya ce ya manzo Allah sama in za a tafi jihadi da ni za ka mazan sani ya ce ahmiluka ala waladin naƙa, ya ce zan ɗora ka akan ɗan taguwa ɗan taguwa sai yaro ya kama kuka ya ce ya mazan sama ya za ka ɗora ni akan ɗan taguwa sai mazan ya ce halin yalidu lido yalidu jamala illan nuku ai ba mai haihuwar raƙumi sai wa sai yi <laughs> kaga kowane raƙumi ɗan waye dan taguwa ne to kaga duk ba a ce manzon sama yake masa habbansa yana sa su su ji daɗi a ransu sannan su ma suna yi a gabansa ya yi dariya ya yi murmushi ya yadda da abin da suka yi ce sau da ka ba laifi a yi ba a ɗan raha haka a yi shi ce nan kuma sai a wuce kan mutum ya zama abusan kam ɗarira kawai saboda kai alaran mami a ce kawai shi ce nan kai kowa ya gane ka cewa wani mutum ne mai tsare gida to gidan naka ba zai tsara ba to shine wannan khaufan min al-la'ib kakka yawaita yi saboda tsoron kakka fada cikin wasa in ka koma kuma ka zama mai wasa shi kenan fa in mazaha qala haqqa idan mutum zai yi ba a toyi ta gaskiya ba su alwaji ana buƙatar makarancin alƙur'ani ya zama mai sakin fuska ga mutane kakka zama mai murtike fuska ɗayyibal balkana sannan kuma a ji maganar ka mai daɗi ce in za ka yi ma mutane magana ɗaya daga cikin magabata yana maɗansa nasiha yana cewa abu ya innal hulka amrun hayyinun hulkun hasanun wa kalamun tayyibu eh shi ya kai ɗana ka sani cewa ɗabi'a Abaci ce mai sauƙi hulkun hasanun wa kalamun layyinun kai ka zama kana da kyakkyawar ɗabi'a sannan kuma ka zama kana da magana mai taushi in kai ma mutum magana mai taushi sai ji daɗi suna cewa alkalamun layyin ya gulibul haƙƙal wani sai ya zo ya magana ko da ba gaskiya ya faɗi ba amma ya iya magana mai taushi sai ya rinjaye gaskiya wacce take bayyananniya ga gaskiya ka sai a kada kai saboda wani ya zo ya yi magana mai taushi to ana da bukatar haka to makarancin alkur'ani mahajjacinsa ana son ya zama haka an ce lokaci ya yi za mu tsaya a nan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته